daga cikin dalilan da ya sanya kasar benin ta katsiye yarjejeniyar haƙar man gas wanda ake tunkuɗawa cikin ƙasar ta domin a shigar da shi kasuwannin duniya daga jamhuriyar niger assalamu alaikum da farko dai ina so in takaita muku bidiyon ta yadda za ku fahimci ni kuma da farko dai kasar benin da kasar niger sun yi yarjejeniya a rubuce wadda aka zamana tsaf aka tsara yarjejeniya tun lokacin mulkin tsohon shugaban ƙasa isu muhammad wanda aka fara aikin wannan karkashin ma'aikatan kasar china wanda su suka ɗauki wani dan abubuwan da za a yi domin su za su shugabanci dillancin man a kasuwannin duniya daga baya aka shiga harkokin gina wannan mai aka shiga harkokin gina wannan bututun mai zuwa cikin kasar benin da zimmar a kai a yi stokin ajiye mai a cikin kasar tata domin a ranga iba shi daga nan ana shiga kasuwannin duniya da shi a kwana a tashi a kwana a abubuwa suka yi ta faruwa daban-daban aka sake zaɓe a ƙasar Nijar har ta kai ga an tunkuɗe gwamnatin da aka yi zaɓe wato ta tsohon shugaban ƙasa Muhammad Bazu. sai kuma aka waye gari gwamnatin Nijar sabuwar gwamnati wato gwamnatin mai girma mai darja eh, gwamnatin CNSP ba sai aka waye gari suna takun saka da ƙasar Benin tun lokacin da aka yi juyin mulki kasar Benin ta rufe iyakarta da farko bisa umarnin shugabannin ƙasar America da France lokacin da aka yi juyin mulki a ƙasar Nijar wanda ga baki ɗaya ECOWAS ƙungiyar ECOWAS ta saka ma Nijar takunkumi bisa umarnin ƙasashen Turawa. Aka waye gari ƙasar Benin ta fuskanci cewa ba za ta rayu ba matuƙar wannan iyakar tata da Nijar ta ci gaba da zama a rehe abubuwa suka tashi 'yan ƙasar suke ta fuskanta wahalhalu. Ƙasar Benin ta yi ta kira kiran yayi da ba da haƙuri ga abubuwa daban-daban ga ƙasar Nijar domin ta buɗe iyaka a ci gaba da abubuwan da aka saba wato a ci gaba da sayo kayayyaki daga turai ana biyowa ta cikin iyakarsu wato ta ruwansu ana shigowa da shi ƙasar Nijar. Sai dai Nijar ba ta yarda da wannan abun ba amma ba haka kawai ta yarda ba saboda tana da dalilai masu yawa na farko lokacin da kasar ta Niger ta katse yarjejeniya da sojojin France sai ta kore su daga cikin kasar ta ta Niger to daga bisani sojojin ba su ta yi kasar france ba sai suka karkata suka koma cikin kasar benin wato benin ta fasu mafaka niger sai ta yi lissahi da wannan al'amari ta ce to ita babu da za a yi a halin yanzu ta buɗe iyakarta matukar ba ta kori sojojin france daga cikin kasar ta ba saboda tsoron abubuwan da ka iya zuwa ka zo sabida tun harko da ma ba rabo arziki aka yi da niger in ba suna ta kiranye kiranye za a kawo hari waye da sauransu sai niger ta yi amfani da hankali ma'aikatanmu da shugabanninmu suka yi lissahin haka nan suka ce to ba za su buɗe iyakar ba matakar akwai sojojin faransa a cikin kasar benin to aka waye gari harkokin man butututun wannan na mai wanda aka yi domin shigar da shi kasuwannin duniya an yi yarjejeniya da shi ita kasar benin za a ringa biyan ta haraji ta hanyar gina sto da aka yi da kuma bututu da biyo ta kasar ta sanin kowa ne kasar benin kasar karamar kasa ce wadda ba ta da wani tattalin arziki ba ta da gas ba ta da wasu abubuwa muhimmai masu kawo ma ƙasa tattalin arziki masu haɓaka tattalin arziki ta dogara ne ka cokam kam kaso 80 cikin ɗari. ana samun ci gaban ƙasar wannan ne ta hanyar wannan iyakar tata to sai aka waye gari Nijar ta daina amfani da iyakar wannan tata ayar tambaya anan abinda muke so ku fahimta anan ku yi nazari da hankali da basira a matsayin ku na mutane bil'adama masu hankali ita ƙasar benin ba ta da wani abu kuma kowa ya sani wannan abu za ta karu Niger za ta karu ita ma kasar China za ta karu to sai aka waye gari kai tsaye sun ce sun dakatar da wannan yarjejeniya ba tare da wani muhimman dalili ba abin da suke so kawai Niger ta bude musu iyakarsu su bude iyakar mu mu bude iyakar mu da su domin a ci gaba da shigowa da kayayyaki to Niger ta ce hakan ba zai yiwu ba an saba Niger ta ce ba ta dauku ba hakan ya sanya suke so ta karfi ta yaji sun biyo ta wannan hanyar ta dakatar da wannan yarjejeniya ta man fetur da aka yi tsakanin Niger da kuma kasar ta Benin halin yanzu inda Niger da kasar China za su shigar da kasar Benin kara to za a mu hukunta su hukunci mai tsanani wanda za a ci su tara mai dushi kuma za su biya duk wannan aikin da aka yi domin sun shaya ma kasa asara domin tun kafin a fara sai da aka yi yarjejeniya ta amantaka akan cewa eh mun yarda a yi za ku ringa biyan haraji mun yarda to sai aka waye gari bayan an gama aiki ba amma fara kwasan mai ana kai shi sto ba sun ce an dakata da wannan al'amarin babu wani jirgin kasar China wanda zai iya shigowa Niger wanda zai iya shigowa eh, benin ya dauki eh, mai ya shiga da shi kasuwannin duniya to kun ga wannan abu abin da nake so ka ƙara ganewa a nan farko ita kasashen wannan biyu na france da kuma america kasashe ne wanda yanzu suna da haushin kasar mota niger a kowane lokaci suna so su ga abin da zai sa niger ta yi asara kuma wannan kuduri na sai nsp bai kai gaba ba shi sanya ake fuskantar kalubale irin wannan sai dai kuma roƙon da muke allah ubangiji ya kawo mafita a cikin wannan al'amarin mu dai muna roƙo muna roƙon Allah ya kawo mafita domin wannan yarjejeniya ji aka wanda duk da ma mu a yanzu ba wata muhimmiyar asara gare mu ba saboda kusan Eh, abin da za a fitar na shekara Nijar tuni ta ɗauke shi ta sa aljihu ko kuma in ce ta yi wasu muhimman ayyuka a cikin ƙasar ma yanzu kasar ce ce za a yi kokowa domin a fitar a sama mata mafita wadda za ta hakimanta wanda ta saya daga kasar Nijar na tsawon shekara guda domin ta kai kasuwannin duniya ta sayar ba tare da ta fuskanci wata asara ba akwai bidiyo na biyu za mu yi muku ku shiraye mu insha Allah akan al'amarin da suke faruwa na gode daga ni naku M Kabir